To a gurguje dai waɗanda wannan canji ya shafa sun haɗa da hajiya hadiza mai lafiya wadda ke kula da ma'aikatar muhalli da madam ama fetur wadda ke kula da ma'aikatar gidaje da dr shamsuddin usman wanda ke kula da tsare-tsare na ƙasa na fannin tattalin arziki kenan akwai kuma ah, professor rukai rufa'i wadda ke ma'aikatar ilimi da ministar da ke kula da sha'anin samar da wutar lantarki wato hajiya zainab kuti da minista mai kula da tsaro ta cikin gida wato mrs elu olushola obada da minista na ma'aikatar hudu da kasashen waje olubenga ashiru da alhaji bukar tijjani ministan gida a ma'aikatar sha'anin gona ko sha'anin noma da minista mai kula da sha'anin kimiyya profesa ita basi tsewa waɗannan su ne ministoci guda tara da shugaban ƙasa eh, na najeriya wato ya sauke daga mukamansu da ranar nan a lokacin da ake taro na mako-mako na majalisar zartarwa ta ƙasa. akwai wasu hujjoji ne da aka bayar na raba waɗannan ministoci da kujerunsu? to a gaskiya babu wata hujja da gwamnati ta bada sai dai hasashen da ake ta yi shine da dama daga cikin jerin wa'annan ministocin suna da mu'amala ko kai tsaye ko ta gefe da wayannan gwamnoni guda takwas da ke bijirewa gwamnati akwai kuma waɗansu ministocin da an ce an samu korafe-korafe daga su game da kamar jam'iyyarsu ta pdp a jihar tana da korafe-korafe ko koke-koke na rashin kula sanya shugaban kasa watakila ya sauke su akwai waɗansu kuma mu'amalar su da tsohon shugaban kasa ne olushikun obasanjo sannan wasu daga cikin sunayen nan ana ganin mutane ne da ba lallai su zama suna iya taimakawa shugaban kasa wurin samun biyan bukatar ta siyasa a jihohinsu ba